Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 13 ga watan Yuni. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba makeri da kanun labarai. To Ibrahim kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka hada da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brazils. Ana sa ran Prime Minister Birtaniya Boris Johnson zai sanar da batun jinkirta dage dokokin COVID-19 dangane da yadda ake samun karuwar nau'in cutar mai saurin yaɗo a cikin ƙasar wanda aka fara ganowa a India. tsakanin kasar saudi arabia ta sanar a jiya asabar cewa za ta takaita adadin mutane da za su yi aikin hajjin bana da ba za su haura sama da dubu sittin ba wanda dukkaninsu suna cikin kasar ne saboda annobar coronavirus to kani labaran kenan da yake har yanzu akwai hucin ranar demokaradiyyar najeriya wacce take jiya asabar bayan kashi na farko na labaran duniya za mu sake kawo muku wani rahoto na musamman kan makomar najeriyar bayan kashi na biyu na labaran duniya za kuma ku ji ƙarin bayani kan yadda ta kaya a ranar ta demokaradiyya a yankin Naja ta mai arzikin man fetur. Za kuma a ji wani shiri na tayar da komadar masu tsananin bukata a jihar Bauchi. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma za a ji shirin matasa a duniyar giwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makili. Kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka hada da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brazils. A shekarar 2010 ne kungiyar ta yi wa kunyar tsarin ayyukan ta gyaran fuska. barazana da kalubalolin tsaro da kungiyar ke huskanta sun canza tun lokacin a cewar babban sakataren kungiyar jens stoltenberg ya ce ga misali a tsarin da kungiyar take amfani da shi yanzu babu inda aka ambaci kasar china ko da da kalma ɗaya ne kana ba ambaci batun sauyin yanayi ba da kuma batun dangantakar mu da rasha wanda ya saba da wannan lokacin stoltenberg yana faɗa wa manema labarai a ranar juma'a kungiyar ta ta yi sauye-sauyen dabarunta ne a lokacin da tsohon shugaban Amurka da ya bar gado ba daɗewa ba Donald Trump ke ofishi a matsayin shugaban ƙasa. ana sa ran firaministan birtaniya boris johnson zai sanar da batun jinkirta ɗage dokokin covid-19 dangane da yadda ake samun ƙaruwar nauyin cutar mai saurin yaɗo a cikin ƙasar wanda aka fara gano ta a india wata ƙwararriyar likitar cututtuka masu yaɗo ta faɗa wa bbc cewa tana goyon bayan jinkirtawar ta ce duba da batun kiwon lafiyar jama'a muna ganin karuwar cutar a asibitoci a wurare da ake yawan kamuwa kana shirin allurar rigakafi yana aiki amma akwai bukatar a yi wa duk waɗanda suka haura shekaru hamsin allurar na biyu kana a faɗaɗa shirin alluran ta yadda zai kare kowa ta ce ina ganin jinkirta ɗage dokokin yana da muhimmanci a yau lahadi ma'aikatar lafiyar indiya ta ce an samu sabbin kamuwa da covid-19 80,834 a cikin sa'o'i 24 a baya wannan adadi shine mafi karanci da kasar ta samu a cikin kwanaki 71 cibiyar coronavirus ta john hopkins ta faɗa da safiyar lahad cewa india ta haura miliyan 29 na kamuwa da covid-19 amurka kadai ce kasar da ta zarce india wacce take da sama da miliyan 33 na yawan masu cutar covid-19 a cewar john hopkins labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar saudi arabia ta sanar a jiya asabar cewa za a takaita adadin mutane da za su yi aikin hajjin bana wanda ba za su haura sama da dubu sittin da dukkaninsu ke cikin kasar saboda annobar coronavirus sanarwar da kasar saudiya ta yi na zuwa ne bayan da ta rage yawan mahajjata ainun a shekarar da ta gabata saboda cutar amma dai ta ba da dama ga mutane kalilan su kai aikin hajjin bara wata sanarwar da aka yada a kamfanin dillancin labaran saudiya ta ambato ma'aikatar shirya aikin haji da na umra ce take sanarwar sanarwar ta ce hajin bana da za a fara a tsakiyar watan yuli masu shekaru goma sha takwas zuwa sittin da biyar ne za su yi aikin hajin duk mahajjatan na bana za a tabbatar da an musu allurar rigakafi a cewar ma'aikatar an jima kaɗan babu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan da yake har yanzu akwai hucin ranar demokradiyyar najeriya ta jiya asabar za mu sake kawo muku wani rahoto na musamman kan makomar najeriyar musamman ma ganin halin da ƙasar ke ciki Sani malumfashi gare ka. A dangane da tsaka mai wuyan da Najeriya ta shiga sabili da ta tabarbarewar tsaro da rashin bin doka da oda. Ya shugaban kasar Muhammadu Buhari a karan farko ya yi bayani wa al'ummar kasar cewa duk wasu tsoma da cece ce tare da hayagagar da ake ta yi aiki ne na masu son ganin gazawar wato gwamnatin tarayya. I'm getting good intelligence report on daily basis. The question of insecurity in the country is being mentioned all over the world, not only here in Nigeria. Ina samun sahihan bayanai na sirri da kuma yadda ake ta yaya ta taɓarɓarewar rashin tsaro a Najeriya idanun ƙasashen duniya. Na kuma yi imani cewa akwai 'yan Najeriya na ƙwarai waɗanda suka amince cewa ina gudanar da ayyuka na bisa tanajin tsarin mulki. a nan ne ma ya yi tambaya cewa shin ko meye masu hankoron neman shugabanci za su kawo wata hujja ko kwara da zai nuna cewa bana bin tsarin mulki shin me suke nema tabbas ni kan yi amanna cewa ina gudanar da ayyuka na kamar yadda ya kamata a saboda haka duk masu son ganin gazawa ta ko kuma ɗauke mana hankali daga abin da kasar nan ta sanya gaba za su sha mamaki kwanan nan ya ce mun mai da hankali ne ga samar da ginshikan da za su tabbatar da ci gaban ƙasa da kuma ya juya game da batun hukumar zaɓe Shugaba Buhari ya ce za mu samar da duk abubuwan da hukumar take bukata don gudanar da ayyukanta a lokacin zaɓe ba tare da wani cikas ba. Da kuma ya juya ga al'amuran da ke faruwa a kudancin ƙasar nan. Irin hare-haren da ake kaiwa ofisoshin 'yan sanda da sace masu bindigogi da alburasai. Cewa eh, waɗannan aiki ne na yaran da ba su san abin da ya faru ba a lokacin da aka yakin basasar ƙasar nan na watanni talatin wanda ya laƙo mai kan mutane miliyan guda su ne ke ta wannan taɓargaza to amma ya ce za su gane kuransu nan ba da jimawa ba A game da batun tsaro, shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ta canza manyan hafsoshin rundunonin tsaro da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya don a ƙara inganta harkokin tsaro, amma an ba su lokacin da za su kewaye sassan ƙasan don gano yadda za a don murƙushe ayyukan ta'addan da kuma aikin 'yan bani na iya don tabbatar da tsaron lafiya da kuma dukiyar al'umma. To yanzu dai babban abin da ya fita da hankali shine batun yunkurin ɓallewa da wasu sassa ke neman yi daga Najeriya. Hakan ya sanya na shiga rumbun tarihi abin da aka ce kunne ya girma kaka. Shin waɗanne irin kalamai ne suka fito daga bakin shugaban mulkin soja General Yakubu Gawon, jim kaɗan da aka kammala yakin basasa? Greatest joy and happiness that the suffering of the innocent people, especially A gaskiya ina matukar farin cikin ganin an kawo ƙarshen wahalar da aka jefa al'ummar ƙasata, musamman ma na yankin biyafara waɗanda suka nemi ɓallewa. Batu na biyu shine gagarumin aikin da ke gabanmu na sake haɗa kan al'ummar ƙasa. Well, as far as I'm concerned, right from the beginning of these operations, we've never taken the Igbos as enemies. Magana ta gaskiya tun da aka yi wannan yaƙi a gama da ɗaya rana ban taɓa ɗaukan masu neman Biafra a matsayin abokanan gaba ba kamar yadda shi Ojukwu ya nuna musu kuma yake nuna wa duniya. Kuma gwamnati na za ta ci gaba da ɗaukar kabilar Ibo a matsayin 'yan ƙasa masu cikakken iko da 'yanci kamar kowa ba tare da nuna wani bambanci ba sai dai idan su ne da kansu suka nuna halayen da suka bambanta su da sauran dangi 'yan ƙasa. Kuma wannan matsayi da muka ɗauka ya shafi kowa Shi ma madigan 'yan tawaye ya Chief Odumego Ojuku a wata hirar da aka yi da shi cim kaɗan da kammala yakin basasan Najeriya. cewa ya yi abin da ya faru ya wuce kuma zai zamo babban kuskure ga duk wanda zai sake takalo yin yaƙi da gwamnati. A lot of people will say, but you were leading the first one. Yes, I led the first one. And I will say to everyone, I led proudly the first one. I don't think a second one is necessary. We should have learned from that first one. Chibojuku ya ce na san mutane da yawa za su ce a ah, aini ne na jagoranci yakin farko. Eh tabbas cikin alfahari zan ce masu lallai ni ne na jagoranci yakin farko. To amma ba na jin cewa da kwai bukatar sake yakin basasa don wanda ya gabata ya zama darasi gare mu. Wannan amsa da marigayi Ojuku ya bada da kuma bayanin da Janar Yakubu Gawan ya yi sun zo daidai da bayanan da babban limamin Kirista kuma ɗan kabilar Igbo Cardinal Arinze ya yi wa wasu matasan da suka tunkare shi da batun ya taimaka wajen ƙara ɗaukaka batun neman kafuwar ƙasar biyafara ga manyan shugabanni na duniya. Sai ya ce masu babban abin da ya kamata a yi yanzu shine a yi gyara a harkokin Najeriya. Najeriya a zauna lafiya. Hakan kuma ba zai samu ba sai kun shiga cikin harkokin siyasa a dama tare da ku. Remember that you were very young in 1960 and 1961. That is why you are talking like this. ya ce kada ku manta a shekara da bakwai kana yaro karami a lokacin da aka yi yakin basasar kasar na ni saura kwana biyu a fara wannan yaki ya naɗa ni aka na garin onitsha ya ce garin onitsha shine aka fi dagargazawa fiye da sauran yankuna na kudu maso gabashin najeriya na san abin da ido na ya gani da kuma abin da ya faru saboda haka nake ba ku wannan shawara to a gaida sani kar a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga babu makeri da ci gaban labaran duniya masu tattaunawa na kungiyar tarayyar turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar asabar a kan shirin nukiliyar iran komai na tafiya yadda ya kamata tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da amurka ta janye kanta a ciki manyan 'yan diflomasiyya daga china da jamus da faransa da rasha da kuma burtaniya sun kammala wata zamar sa'a guda da rabi tare da wakilan iran a wani otal a babban birnin kasar austria ana samun nasara amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma in ji alan maton wakilin ƙungiyar tarayyar turai yana faɗa wa manema labarai a birnin vienna amurka ba ta shiga taron a hukumance ba wanda aka kaddamar a vienna a farkon wannan shekara amma dai gwamnatin joe biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaki cewa amurka za ta takaita takunkumai a kan tehran kana ita ma iran ɗin za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 a ƙarshe hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi kashedi cewa dubun dubatar yara a yankin lardin tigiri a arewacin habasha suna cikin haɗarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaka da yunwa da kuma tamowa saboda ƙungiyoyin ayyukan jin kai ba su samun damar isa da kayayyakin jin kai a yankin hukumomin majalisar ɗinkin duniyar da ƙungiyoyin jin kai masu zaman kansu ba su iya isa yankin tigiri da ya sha fama da yaƙi duk da alkawarin da gwamnatin habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba mai magana da yawun hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta unicef james elder ya faɗa wa manema labarai a geneva cewa yankin na gab da fadawa cikin yunwa ya kara da cewa tigiri zai fuskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru goma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsab su shiga tigire su ba da kulawa amma bangarori masu yaki da juna sun hana musu shiga yankin. da Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka nufa inda za a ji ƙarin bayani kan yadda ta kaya jiya a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur Lamida Abubakar gare ka. Gama abin da jagoran 'yan zanga-zanga ke cewa. Uh, uh, Yana cewa ne al'ummar jihar Rivers sun fito kwansu da kwarkwatarsu domin gudanar da zanga-zanga a birnin Fatakwal da kewaye bisa la'akari da halin da ƙasa take ciki musamman na taɓarɓarewar tsaro da katutun talauci da cin hanci da rashawa da dai sauran al'amura akan haka dai mun ga gazawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bisa ga haka babu irin wannan lokaci na warewa domin gudanar da mulkin dimokuraɗiyya wannan ba ranar dimokuraɗiyya ba ce illa dai kawai mu kira ta bakar rana muna kira ga wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari da ta yi murabus eh, shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne wannan ba ranar dimokuraɗiyya ba ce saboda ba a bi ka'idodi ba na gudanar da mulki na dimokuraɗiyya idan aka yi la'akari da halin da ƙasa take ciki musamman na katutun talauci da yunwa bisa la'akari da yankin niger delta mai arzikin mai kuma bikin dimokuraɗiyya ta lokaci ne shi kuwa wannan ya ce wannan yana cewa ne shugabanni musamman na soji ba su da ilimi musamman na kwarewa wajen tattalin arziki na ƙasa bisa la'akari da mulkin nasu bai dace ba idan aka yi la'akari da halin da ƙasa take ciki na taɓarɓarewar tsaro ba kudun ba ba arewa ba duk da afkuwar wannan zanga-zanga rundunar 'yan sandan jihar ta rivers ta katse hanzarin 'yan zanga-zanga inda ta ɗauki matakin baza jami'an tsaro lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to a gaida lamido yanzu kuma sai batun tayar da matsalar masu tsananin bukata wanda aka bullo da shirin yi a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ka Kayayyakin tallafin sun hada hada kekunan dinki, injinan yin markaɗe, motoci kayan shafe-shafe da injinan gyaran gashi na maza da mata na'urar kera takalma da dabbobi ga masu sana'ar kiwo da jarukunan man gyada a jawabinsa a wajen raba kayan tallafin kauran bauchi sanata bala abdulkadir muhammed ya ba al'ummar jihar bauchi sannan ya ci gaba da cewa kuma muna godiya wa al'ummar mu wanda ya kawo muka cika shekara biyu cip jagoranci yanzu kallo ya tashi daga sama ya dawo kasa muna so mu kafa tambani na taimako mun yi aiki yanzu za mu gina mutane tsohuwar kwamishinan mata da matasa a gwamnatin jihar bauchi hajara gidado ta nuna farin cikinta da kuma gargadin waɗanda suka amfana da kayan tallafin. To alhamdulillahi yau rana ne na farin ciki a gare mu duba da yadda mai girma gwamna sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi yake cika alkawarurrukan da mu ya dauka ma al'umma da wani shawari za ki ba masu waɗanda suka amfana da waɗannan kayayyaki to gaskiya abin da zan ja hankalin sa kai shine ina jan hankalin su su amfani da shi ta hanyar da ya dace yadda shekara bin da za mu kara nan gaba ya kara maimaita mana waɗanda ba su samu ba ma har su samu waɗanda suka amfana da kayan tallafin sun yi fatan alkhairi dangane da shirin inganta rayuwarsu. Sunana Azumi Sa'idu Gamawa, anguwan Nasarawa. Yana nuna farin ciki na akan wannan alkhairi da Muhammadu Bala Muhammadu Kauraye mana na sami keken ɗinki. Man gyaɗa. Sannan shaidawa ne kwalba da APC na samu jari kenan. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke ma'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo. Kamar koyaushe suna na Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla idan ana biye da mu a makon da ya gabata shirin ya duba takaddamar da ya barke tsakanin kamfanin sadarwa na twitter da gwamnatin najeriya wanda ya kai ga haramta amfani da kafar a kasar baki daya hakan ya biyo bayan goge wani sako da shugaba muhammadu buhari ya wallafa a shafinsa na kafar da kuma zargin kafar wacce ke da masu amfani da ita sama da miliyan tara a kasar da kokarin tare zaune tsaye ta hanyar yada labaran karya da ka iya haddasa tashe-tashen hankula kamar yadda ɗaya daga cikin shugaban shugabannin yankin kudu maso gabashin Najeriya da kungiyar nan ta IPOP wacce ke neman ballewa daga kasar don cin gajiyar kanta wato sanata da ke wakiltar jihar Imo Rochas okrocha ya bayyana. Gaskiya maganan Twitter ai sun kashe mana kasa. Zan faɗi gaskiya. ta kashe mana kasa kagan wani zai zo na daga ya tashi daga barci ba yi tunanin wani abu sai masifa sai zai hada wani turanci da bai gane kanta ba ya tura mutane mutane su karanta su ta kashe juna su to sai mu san mai ya zama yi da shi don ba mu san ba san amfanin twitter din ba twitter din ma ba mana amfani yanzu sai dai kawai na zage mutane da sa raban jama'a da sauransu shi ka kawo mana wani abu so wani abun ai gaskiya ai sai mu sake mu dubeta mu sake dubeta mu san yadda zamu yi ko mu koyar mutanen mu yan za su yi su taimaka a kai maganan mutane su gane amfanin twitter din ba don a samu a raba kasan ba ko kuma a sa wani tun bayan nan ne wasu matasa a kasar ke kai komo kan asarar da kasar ta tafka musamman ga yadda suke amfani da kafar wajen gudanar da sana'o'insu da kuma samun ilimi ga abubuwan da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum wani muhammad adam alkali ya bayyana irin alfanun da kafafen sada zumunta itakawa a wannan zamani da kuma hanyoyin da za a bi wajen tsabtace ire-iren kafafen. Na za ta yi affecting ɗin ma wajen tattalin arziki. Mutane nawa ne suke harkar cinikayya ta Twitter? Mutane nawa ne suke tweetin abu su yi magana da junansu ba tare da sun kona abin nan ɗin wayar su ba ko kuma sun yi magana ko sun tashi sun biyo jiji abubuwa nawa ne da za ki ga shekara goma ko ashirin baya in za a yi miki sai kowa an masa mail wasu ma sai an rubuta an tashi mutum ya kai maka leta yanzu ko ɗaurin aure ne kawai kana tweeting ko hmm. taro ne kana tweeting yi sani maka cost na abubuwa da yawa da da sai ka je ka buga ka sa takarda ka yi you know the only abu da za a yi a zo a yi regulating abin zama akwai law yadda za a dinga yi yanzu a doki dubai ce ina duka ana yi amma akwai abin da baka kai ko america akwai abin da baka isa kai posting da baka isa kai titin wani abu ba saboda ka san implications din in ka yi just like yanzu a nigeria ne rashin kunyan kai da iskancin ka mutum ba zai zo yana yana yana da mace yana dauka ya tweeting ko ya posting ba kuma ya su duk ba akwai abubuwan da duk lalacewa ka san saboda nisa ba za ka yi ba ka san wannan abin isa against ko ma isa not against ya saba ma culture inka da yanayinka da environment din su aka yi kamata a yi ma mutane a san yadda za su dinga a ci avoiding abubuwa da yawa. Kan wannan lamari ma tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya nuna goyon bayansa ga gwamnatin Najeriya bisa matakin da ta ɗauka na dakatar da yin amfani da kafar a kasar. To a iya cewa wannan abu dai ya fargar da wasu matasa inda suke ganin gwara su kirkiro da makamanciyar kafar ta twitter wajen sama wa kansu dauki da kuma gudun sake faruwan irin wannan a gaba a cewar shugaban gamayyar kungiyoyin matasa ta shiyar arewa maso gabas a kasar alhaji abdulrahman bubakar yanzu yanzu kuma matasan mu wanda suka kira mu muka zauna muka gani abin da suke so su yi creating a madadin wannan twitter din da sauransu duk muna muna in ba ma eh, mu Najeriya mun dawo ma sakararru ba a Najeriya yau duk abun da ake amfani da shi a social media mun kai mu yi a Najeriya mun kai mu yi everything amma in ka shiga social media in banda aka samu mutum ma musamman eh, yaran mu yan arewa su zagi wannan wanda social media na an yi shi ne don mutane su karu a samu dukiya a ci gaba amma ba shi bane suke yi in ba ka ba mun wuce wannan level a Najeriya in har Angola za ta yi telefon Uganda za su yi telefon nasu na kansu za su yi shafukan sada zumunta nasu na kansu a Najeriya me ba za mu yi ba babu abun da Allah bai ba mu a Najeriya ba ba ba sakacin mu bane ka wani duka ba takaice kenan kana ni kuma Najeriya ita ma ta kikiro da nata shafukan sada zumunta makamancin irin su Twitter din nake kwarai da gaske ya kamata irin su Twitter irin su Facebook irin su Instagram da sauransu na duk mu na Najeriya su kirkira mu ba su goyon baya mu shiga Eh, social medias nasu mu fita rikicin wani wanda suke bata kasar kasar Najeriya suna bata kasar mu na Afirka gaba daya duk fitina kasar su suke batawa social eh, eh, Twitter na wani sai zaka ga sun dauki wani hoton wani abu ya faru su ce baka a Najeriya ya faru ba za su ba za su bincika ba wani ba haddasa fitina bane muna ji muna gani ana so a warga zaman kasar mu mu kuma yan kasar nan ne haka ba za mu yadda wannan ba muna kira ga matasan mu hada kai mu kirkiri abun da zai kai Najeriya gaba a halin da ake ciki gwamnatin Najeriya dai ta bayyana cewa idan har za ta dage dokar haramta amfani da kafar a kasar to sai dan dandalin ya ɗau alkawarin ɗaukan matakai na hana masu yada labaran karya da kuma tunzura jama'a wajen wargaza ƙasar. Gabaki ɗaya a nan shirin zai dakata sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum. A gaida Shamsiya, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za mu fara da ra'ayin Mahmud Salisu ƙauren na moda zamfara. mai cewa matakin da gwamnatin jihar mu ta zamfara ta ɗauka na dakatar da sarkin zamfaran zurmi alhaji abubakar atiku bisa zarginsa da alaka da 'yan bindiga yayi daidai duba da yadda al'ummar masarautarsa suka cika korafi kan dangantakar da ke tsakanin dakataccen basarakin da 'yan bindiga amma muna fatan kwamitin da aka kafa don bincikar shi zai sanya tsoron allah wajen gudanar da ayyukan shi. sai kuma ra'ayin na alhaji umar foreba gashiwa da ke cewa salamu alaikum voa hausa harin da wasu 'yan bindiga suka kai a gidan kakakin majalisar kasar Nijar ni Umaru abin bakin ciki ne da takaici ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Allah ya ji kan wanda ya mutu ya baiwa iyalansa haƙuri da juriyar rashinsa amin. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa hakika jiya aka yi bikin ranar demokaradiyya a najeriya sai dai kuma gaskiya mu dai wannan rana ta zo mana a karkace ganin yadda haƙar demokaradiyyar ƙasar tamu ta kasa cimma ruwa allah ya kyauta ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa bajoga da salim muhammad isa bajoga da ke cewa gaskiya shugaba muhammadu buhari na najeriya a 'yan watannin da suka rage maka a wa'adin shugabancin najeriya ya kamata ka duk mai yiwuwa domin samawa al'ummar ƙasa tsaro da samawa matasa ayyukan yi da kuma inganta rayuwarsu domin barin kufayi mai kyau wanda duk lokacin da aka tuna da mulkinka sai an sa maka albarka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To Ibrahim a takaice Kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka hada da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brazils. A shekarar 2010 ne kungiyar ta yi wa kundin tsarin ayyukanta gyaran fuska. Barazana da kalubalolin tsaro da kungiyar ke huskanta sun canza tun lokacin a cewar babban sakataren kungiyar james Stoltenberg ana sa ran firaministan birtaniya boris johnson zai sanar da batun jinkirta ɗage dokokin covid-19 dangane da yadda ake samun ƙaruwar nauyin cutar mai saurin yaɗo a cikin ƙasar wanda aka fara gano ta a india wata ƙwararriyar likitar cututtuka masu yaɗo ta faɗa wa bbc cewa tana goyon bayan jinkirtawar ta ce duba da batun kiwon lafiyar jama'a muna ganin karuwar cutar a asibitoci a wurare da ake yawan kamuwa kana shirin allurar rigakafi yana aiki to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin baba makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin dalilin sahilu da ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam